sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Mahmud Lalo muke farin ciki kasancewa da ku. yau Alhamis goma sha biyu ga watan nawambar shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Mahmud ba kanin labarai. Rotani daga Ghana na cewa tsohon shugaban kasar Jerry John rollins ya rasu a yau Alhamis bayan da ya fama da 'yar gajeruwar rashin lafiya. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya nada da dadan mai bashi shawara Ron Klein a matsayin shugaban ma'aikatan fadar White House. wasu masu kare tsarin demokuraɗiyya su goma sha biyar a majalisar dokokin yankin hong kong sun ajiye aikinsu to kanan labaran duniyar kenan a jamhuriyar niger wata sabuwar muhawara ta barke a game da makomar takarar jagoran 'yan adawar kasar wato hamma amadu bayan da shugaban kotun ɗaukaka ƙara a birnin mai ya yi watsi da wata buƙatar da lauyoyinsa suka shigar da nufin nuna adawa da hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2017 to a najeriya kuwa bayan da guda daga cikin mashahuran kamfanonin duniya da ke sarrafawa tare da sayar da magunguna wato Pfizer ya sanar da cewa ya cimma fiye da kashi 90 cikin 100 na rigakafin cutar coronavirus inda masana kiwon lafiya na ci gaba da fashin baki akan wannan ikirari na kamfanin na Pfizer. Aisha ta sula kuma na nan tafa da shirin lafiya uwar jiki. Sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. amma dai duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum rotani daga ghana na cewa tsohon shugaban kasar jerry john rawlings ya rasu a yau alhamis bayan da ya fama da 'yar gajeruwar rashin lafiya rollins ya rasu yana da shekara 73 a asibitin horaswa na kolebu da ke birnin accra marigayin ya mulki kasar ta ghana daga shekarar 1981 zuwa 2001 idan aka biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba za a ji ƙarin bayani zababben shugaban amurka joe biden ya nada da daddan mai bashi shawara ron klein a matsayin shugaban ma'aikatan fadar white house a zamanin mulkin barack obama clinton shine shugaban ma'aikatan biden a lokacin yana mukamin mataimakin shugaban kasa shine kuma jami'in da obama ya nada a matsayin wanda ya jagoranci yaki da annobar ebola a lokacin da ta barke a shekarar 2014 clinton ya kwatanta wannan nadi da aka masa a matsayin babbar karramawa a rayuwarsa biden ya ci gaba da haduwa da masu ba shawara kan harkokin karɓar mulki waɗanda suka hada da ƙwararru da ke da ilimi kan batutuwan da zai iya fuskanta a gwamnatinsa yayin da yake shirin karɓar ragaman mulki idan aka rantsar da shi a ranar ashirin ga watan janairun baɗi a ranar talata biden ya ce zai naɗa mutane a wasu mahimman mukamai kafin zuwan bikin cika ciki da za a yi a ranar 26 ga watan nuwamba shi dai shugaba donald trump bai amince ya sha kayi a zaben da aka yi a makon da ya gabata ba ya kuma shigar da kararraki da dama inda yake kalubalantar sakamakon zaben jihohin da aka kusa yin kankankan amurka ta ƙara samun wani sabon adadin masu kamuwa da cutar covid-19 a ranar laraba alkaliban da aka tattara ƙarƙashin shirin nan na covid tracking project mai bin diddigin cutar su nuna cewa an samu sabbin mutum sama da 144 da cutar ta harba wanda ya haura 136 da aka gani a ranar talata alkalaman har ila yau sun nuna mutum 65,368 aka kwantar a asibiti adadin da shi ma ya ɗara 61,964 da aka gani a ranar talata sannan a ranar laraba mutum 1,421 ne suka mutu abin da ya ɗara adadin da ake gani na mutuwar mutum 1,000 a kowane mako waɗannan sabbin alkalama sun ƙara nutsar da amurka a matsayinta na ƙasa da ta fi kowace yawan waɗanda aka tabbatar sun harbu da cutar inda adadin ya haura mutum miliyan goma da digo hudu tun bayan barkewar cutar yayin da mutum sama da da da arba'in 241 suka mutu a cewar jami'ar johns hopkins masu kare tsarin demokuraɗiyya a majalisar dokokin yankin hong kong sun yi kememe sun aiwatar da aniyarsu ta yin murabus daga mukamansu saboda an kori hudu daga cikin abokanan aikinsu a ranar laraba 'yan majalisar dokoki sha biyar suka sha alwashin ajiye aikin nasu sau'i bayan da gwamnati ta soke mukaman wasu abokan aikin su hudu waɗanda suka hada da alvin yon dennis cook cook kaki da kuma kenneth leon sallamar 'yan majalisar na zuwa ne sawa'i bayan da wani kwamitin majalisar dokokin china ya yanke hukuncin cewa gwamnatin hong kong za ta iya korar duk wani dan majalisa da aka yi imanin cewa barazana ne ga tsaron ƙasa ba tare da an gurfanar da shi a gaban kuliya ba amurka da sauran kasashen yammacin duniya sun yi allah wade da wannan mataki na korar 'yan majalisar dokokin su hudu madalla a gaida mahmud lalo wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana karashin labaran duniya yanzu bari mu fara da jamhuriyar niger wata sabuwar muhawara ta barke a game da makomar takarar jagoran 'yan adawar kasar hamma amadu bayan da shugaban kotun ɗaukaka ƙara ta birnin mai ya yi watsi da wata bukatar da lauyoyinsa suka shigar da nufin nuna adawa da hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2017 a bisa zarginsa da hannu a barakalar nan ta safarar jirarai. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Rashin gamsuwa da yadda aka yanke masa hukuncin zaman kurkuku na tsawon shekara guda a yayin shari'ar da ta gudana a wani lokacin da yake hijira a ƙetare ya sa jagoran 'yan adawa hamma amadu ta hanyar lauyoyinsa aikewa kotun ɗaukar kara wasiƙa wacce a ta ya nuna adawa da wannan mataki saboda a cewarsa abu ne da ya saba wa ƙa'idodin shari'a a amsar da ya bayar game da wannan bukata shugaban kotun gayakwai abdulrahman ya ce bakin alkalami ya riga ya bushe game da wannan shari'a ta badakalar jarirai sai dai a taron manema labaran da ya kira wani lauyan dan takarar jam'iyyar ta model lumana metar Dauda samna na cewa da kotu suke ja ba da shugaban kotu ba babu wata hujja da ni za ne kai magana gidan alkali wurin abin kutu ta bani amsa kin kutu ne zai bani amsa ba ta yi wa wajen kutu na kai na kai muka yi kara daga muna jiran kutu ta kire mu ta yi mun shari'a wada doka ta ce kuma babu wanda ya isa ya ojobi ya kira maganar nan ba ta kutu sai rada kutu ta yi takarda take magana mu gaskiya ki ko ba gaskiya ki ba ranar magana ba ta wajen kotu fuska a takaice ita opposition a an yi ma shari'a ne ka ke ba ka yarda ita ba ka do shari'a wannan kuma kana da hujja paske an yi condition kin da aka yi ma shari'a akan opposition kin wannan sabuwar dambarwa ta taso ne a wani lokacin da ake jiran jin matsayin kotun tsarin mulkin kasa a game da aikin tantance takardun mutanen da ke sha'awar shiga zaben shugaban kasa na watan disambar da ke tafe kuma ana ganin hukuncin da aka yanke wa hamma ahmadu a watan oktoba Oktoban 2017 wani abu ne da ka iya gogawa takardunsa bakin fenti watakila ma ya shafi matsayinsa na ɗan takara. Saboda haka lauya Metar Dauda Samna ke kiran kotu ta yi wa jagora na 'yan adawa adalci. Babu hujja a aujourd'hui a ranar yau a ce hamma Ahmadu bai takara don saboda shari'a bisa shari'an nan da aka yi ya ke bayar da ita muna bisa tunda kowa san bai a kasar da aka yi ta muna jiran da kotu karin mulki yanda fati ba zai ta yi da kowa yan kasa ba su manci ba su tsaya su gai gaskiya a shekarar 2014 ne hukumomin nijar suka kaddamar da bincike bayan da wata jarida ta ruwaito labarin da ke cewa wasu manyan attajirai da 'yan siyasa da jami'an gwamnatin jamhuriyar nijar na da hannu a wata badakalar safarar jarirai cikin su har da kakakin majalisar dokokin kasa na wancan lokaci hama amadu zargin da ya ce ba shi da tushe ballantana makama asali ma makarkashiyar siyasa ce da aka kitsa takanas da nufin goga masa kashin kaji yayin da gwamnatin ta Nijar ke cewa babu hannunta a wannan batu da take alakantawa da mashara'anta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ƙarashin labaran duniya. wakilai a kasar libya sun amince a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban kasa cikin wata 18 masu zuwa wanda hakan wani mataki ne na kokarin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da rudani da kasar ta kwashe shekara goma tana fuskanta mukaddashi da wakilin majalisar ɗinkin duniya kan rikicin ƙasar na libya stephanie williams ta ayyana wannan mataki a matsayin wani babban ci gaba a dai wannan makon majalisar ta ɗinkin duniya ta haɗo kan wakilai 75 daga ƙasar ta libya aka fara wata tattaunawa sulhu a ƙasar tunisia wakilan har ila yau suna kokarin samar da wani tsari ne kan yadda za a kafa gwamnatin wucin gadi domin a shirya yadda za a yi zaben Ƙasar ta libya ta shiga rudanin siyasa ne tun daga shekarar 2011 a lokacin da aka kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi lamarin da ya haifar da gwamnatoci biyu da ke ta ƙoƙarin rike madafin iko inda aka samu wacce ƙasashen duniya suka amince da ita wato government of national accord mai headquarter a tripoli da kuma libyan national army mai haɗaka da shugaban dakarun gabashin ƙasar khalifa haftar shugaban africos alasan watara da abokin hamayyarsa henry conan bedi sun ce za su ci gaba da tattaunawa kan yadda za a maido da zaman lafiya bayan zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 31 ga watan oktoba wanda ya haifar da tarzomar da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama watara ya kwatanta zaman farko da suka yi a ranar laraba da tsohon shugaban kasa kuma madugun 'yan adawa bedi a matsayin wani abu da ya yi faruwa kan rikicin kasar wanda kuma zai bude hanyar amintaka a tsakanin su. bedi ya ce za su ci gaba da kiran juna cikin kwanaki da makonni masu zuwa domin a maido da ƙasar kamar yadda take a da sai dai bayan kammala wannan zama da aka yi a abidjan babban birnin ƙasar ta africos bangarorin biyu da ke adawa da juna ba su bayyana cewa an cimma wata matsaya ba domin ci gaba da aiki tare. Allah. To a Najeriya kuwa bayan da guda daga cikin mashahuran kamfanonin duniya da ke sarrafawa tare da sayar da magunguna wato Pfizer ya sanar da cewa ya cimma fiye da kashe 90 cikin ɗari na rigakafin cutar coronavirus. Masana kiwon lafiya kuwa na ci gaba da fashin baki akan wannan ikirari na kamfanin na Pfizer. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da rahoton. Yanzu haka dai masu ilimin kimiyyar kiwon lafiyar bil'adama na maraba da wannan gagarumin ci gaba a fagen yaƙi da cutar corona, amma sun ce akwai sauran rina a kaba, kamar yadda Farfesa Isa Sadiq Abubakar daraktan cibiyar bincike akan cutuka masu saurin yaduwa a tsakanin al'umma ta jami'ar bayar kano ke faɗi. shi magani ko rigakafi idan ka gano shi ko ka kirkiro shi yana ɗaukan mataki daban-daban na gwaje-gwaje shi yasa ba ƙaramin nasara ne aka samu ba fitowar wannan rigakafin tasu to amma inda gizo yake saƙa shine cewa sun ɗan yi kamar riga malam masallaci wajen bayyana duniya wannan nasarar domin akwai sauran abubuwa da ba a gama tantancewa ba na farko dai waɗannan irin mutanen da suka samu kariyan nan ba a gani ba a tsakanin waɗanda wato cuta take da tsanani wacce har ma za ta iya jawo kisa to ba a tabbatar kenan wannan rigakafin zai iya hana cutar mai tsanani ba ko kuma wacce za ta iya kawo kisa haka kuma ba a tabbatar ba cewa irin waɗannan waɗanda suke kamuwa da cutar wanda amma sai an yi gwaji ne za a gani ko sun kamu ko basu kamu ba amma su ba sa nuna alamun cutar a jikinsu to irin waɗannan ma ba a tabbatar ko wannan um, allurar rigakafi za ta yi tasiri a jikinsu ba ku haka nan kuma ba a tabbatar yanzu wannan rigakafi za ta ba da kariya na watanni ne ko na 'yan makonni ko kuma na shekaru ko kuma na dindindin ba haka zalika illa da za a iya samu daga jikin magani ko rigakafi wannan ma ba a gama tantancewa ba to duk waɗannan dole sai mun jira haka zalika farfesa isa ya yi bayani akan waɗanda alhakin tabbatar da hancin maganin rigakafin yara taya a wuyansu duniyar kimiyya dole ne ta amince sannan a yi bibiya a kai a ga cewa an samu nasara sannan za a amince. Ikirarin nasarar da kamfanin na Pfizer ke yi wajen gano allurar rigakafin cutar koronar na zuwa ne a daidai lokacin da cutar ta yawa wasu kasashen turai kome. Amma Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar Kano ya ce kwamitin su na bin samun wasu daga cikin kasashen duniya da ke daukar matakan kare afkuwar koman cutar. Matakan da muke dauka shine mun yi abin da ake kira intensifying surveillance wato mun bibiya da duba ganin cewar mutane suna dauke da wannan cuta ko ba su da wannan cuta a manyan asibitoci na jihar Kano da kuma kananan asibitoci kuma har aikin ma ya yi nisa za mu samar da mutanen da za su dinga duwanda ya zo da alama wadda ta kama da cutar corona corona za a ware shi za a faɗakar da shi kuma za a yi masa gwaji take kasan an sami abin da ake kira rdt wato abin gwajin nan nan take sunan za a yi gwaji nan take a tabbatar cewar ba ita ba ce ita ce idan ita ce a yi mutum abin da ya dace a yi masa. Dr. Tijjani Hussein kenan coordinator kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya sauraron mu a tashar mu VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kan ga Aisha Sule da shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga Dokta. Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lallai ne su ɗauke shi cewa zai zame musu wani abu ba amma daga baya zai iya zai masu tsufa misali akwai cututtuka wadda da wasu suka shafa ma tun ma yana ciki kenan abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon suga tun ma jariri na ciki eh. ciwon suga misali nake baki guda ɗaya kenan eh. akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taɓa shi so misali eh, kamar yanzu wadda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an dena saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma akwai magunguna da dama wadda kusan yawanci likitoci sun da suna taba halittar su to in kika dau wannan kin tun daga ciki kenan wata kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo ya tsallaka ya taba yara akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles ta yi kama da kyanda ta mu amma manya ne suke yi su tana iya tsallakawa eh ba cikin pox eh? ba ba cikin pox eh. ba ita wannan rubella sunanta eh. dukansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus mm. yawwa to za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro mm. so idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samunsa mm. zai iya samunsa misali idan ya dade bai numfashi ba akwai abin da muke kira severe bas asphyxia saboda rashin isasshen iska a jininsa mm. so tana iya taba kwakwalwar shi to kuma har da sassan ji so yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda ma suka sha wuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy za ki ga yaro ba zai iya zama ba ba zai iya komai ba jikinsa ya shiga eh, yawa lakan ta taba mata kwakwalwa eh. saboda haka sai ki ga har jin ma ba zai iya samu ba za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da ba sa to idan aka samu an haife eh. ban tarin numfashi kawai idan aka samu wannan aka haifi yaron hmm. ana iya magance matsala yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna kananu suke ba su magunguna akwai sashen su guda na neurological ah, neonatal neurology su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu wafi ya criminologist za ki ga ane musu gashi ane musu waye wanda iya wanda suka samu irin wannan za ki ga sun daɗe har girma ma za su kai suna fama da larurar za ki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba. Ba za a iya magance shi ba kwata-kwata. Eh gaskiya yawanci by definition ma da zan muke da turanci sai mu ce is a permanent non-progressive brain, uh, hypoxic brain injury da mm. kin abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya labar da zai tsaya kenan eh. wadda ya taɓa kwakwalwar kuma ba saboda rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki mm-hmm. so akwai kuma wannan abin da kowa ya sani eh, jaundice da take kama ƙananan yara neonatal jaundice mm-hmm. ita ma tana taɓa musu ji yaro ruwa ga ya jaundice ya warke amma shi kenan later on za ki ga baya ji sosai ga wanda suke kenan wajen wata daya sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cututtuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau mm. duk wanda ya kama yaro ake ga zai iya taba jinsa saboda haka sai kiga akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa za ki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cindo nake miki misali cindo karin yatsa shida mm. to kin ga su ma sassan halitta na can ciki in ma sukan iya samun kari ko rage su sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gabe farka ba ya kamata ta san cewa mai uwa baya ji sosai tunda akwai waɗanda za a iya kawo su ga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma ga an raine su ba za su zama dai abun da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shine so za mu iya kallon su ta haka so in kika lura za ki ga cewa akwai kwayoyin cutuka akwai magunguna da kuma wasu cutukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya taɓa ji. Na yi kura ya ban likitocin duniya waɗanda ba su dare ko safiya. Irin waɗanda ba rani ko damuna ban ɗauke da yanayi. waɗanda sun kasa daukanta da rayuwarsu babu batun ma bangaren ji kenan saboda shi kunne aikin su guda biyu ne akwai harka ta balance tsayuwa daidaituwa in ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu so akwai cututtuka wadda kunne yana sa jiri idan bai daidaitu ba kunne ai shi dama aikin su biyu ne da jiri a balance ya sa kaka daidaito a tsayuwar da kake kwarai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fi taba bangaren ji akwai kuma su cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai misali kamar akwai abin da muke kira menias disease duk da bata da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu inda yaron ba zai iya gaya muke na jiri ba sai dai ke ki lura a matsayin ki na mahaifiya ba zai iya gaya muke na jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data su iya gaya muke suna jiran wasu zaki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce ai shi ya da yana yin jiri su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman kwayoyi na magani za su iya taɓa shi masu san saboda haka aka gina su guda biyu shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana karami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jaridu da jinin zaki ga bashi da yawa a yara. Jinin to rashin karfi ne a takaice. A rashin dai tsayuwa daidaita jikinka kana tsaye. sai ka ji hajijiya. Eh, kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar. Eh to ai ne wani yaron za ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido eh, ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan kadawa because sake yake idan bai iya tsayewa ba ko a kwance ki ta kama shi a ido ne zai kada saboda shine zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani akwai wacce jijiyoyin cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi mm. misali shi wannan jirintun da shi kunne dama an saba da shi yau da gobe an rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant mm. ga wanda ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant ne wani electrode ne mm. wani wani jijiya a to ya yi kiransa jijiya da hausa electrode shi ake muke zira a cikin kunna can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da wanda ake cewa dodo eh shi dodon kunnen kin san wanda bahaushe yake faɗa shine abin da kake taba sunan sa timpani membrane eh. to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar kamar dodon koɗi mm. sunan shi cochlea mm. to shi muke zirawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar eh. muka zira shi bishiyan wannan nan da tun dama ita ke ɗaukar. ƙara e. kuma wani iri ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga to muka zira shi ya murna ya murna idan karar ta je su wannan abin shi zai ɗauke shi e. sakon sai kai ma e. so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje ya ƙara masa jin. to a nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji karashen tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta. da halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana a shirin ni ce Aisha Tisle ku kasance cikin koshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarkin baiwa. Madalla a gaida Aisha Tisle yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da sakon Dr. Injiniya Mai Gero Makeri Kwantagora wanda ya ce salam VOA Hausa. Rashin tsaro sai ƙara ƙaruwa yake a jihar Niger. A jiya da daddare masu garkuwa da mutane sun karya ma wani ɗan sa kai makoci na ƙafa. Da fatan Allah ya kawo mana ɗauki amin. Salam VOA Hausa muna ce sabon sarkin zazzau Alhaji Ahmad Nuhu Bamalli muna karɓar sandar mulki bayan wanke shi da kotu ta yi. Da fatan Allah ya taya riko. da ƙarshe muke fatan sarkin zai amfani da wannan damar wajen haɗa kan al'ummar zazzau da ma kaduna baki ɗaya sai sakon hajiya gambo mamman gusau zaria wacce ta ce salam voa hausa allah ji tsohon shugaban ƙasar mali amadu tumani ture na kira ga sauran shugabannin da ke rike da madafun ikon ƙasashensu su su ɗauki mutuwar amadu tumani ture a matsayin wani babban gargaɗi a gare su sai kuma sakon abubakar kawo girgir wanda ce salam ya hausa hakika amfani da kalaman batsa da wasu masu tallan magungunan gargajiya ke ko kaɗan bai dace ba kuma abu ne da daɗe yana cewa mutane tuwa kware a arewacin najeriya saboda haka muna goyon baya kama duk wasu masu yin kalaman batsa a tallan magungunan su assalamu alaikum ya hausa don allah ku bani dama a yau in kira ga waɗanda gwamnati ta ɗora ma alhakin raba tallafi ga 'yan najeriya da su ji tsoron allah wajen rubuta sunayen waɗanda za a ba tallafin domin yanzu haka masu uwa a gindin murhu ne kadai suke samun shiga cikin shirin domin wallahi wasu ma basu san ana yi ba musamman mutanen ƙauye waɗanda su suka fi kowa shiga matsala sako daga lawisa hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsina a ƙarshe sai sakon usman shitu mahuta wanda ya ce samar da rigakafin cutar corona wani abin farin ciki ne da tsallan murna ganin irin yadda cutar ta gigita al'ummar duniya baki ɗaya. da fatan allah ya sa wannan kafi za a samar da ita ga kowace ƙasa kamar yadda shugaba buhari ya kira to har yanzu dai ga mahmud da labarai amma fa a taƙaice. zababben shugaban amurka joe biden ya nada da daddan mai bashi shawara ron klein a matsayin shugaban ma'aikatan fadar white house a zamanin mulkin barack obama klein shine shugaban ma'aikatan biden a lokacin yana mukamin mataimakin shugaban kasa shine kuma jami'in da obama ya nada a matsayin wanda ya jagoranci yaki da annobar ebola a lokacin da ta barke a shekarar 2014 klein ya kwatanta wannan nadi da aka masa a matsayin babbar karramawa a rayuwarsa biden ya ci gaba da haɗuwa da masu ba shi shawara kan harkokin karɓar mulki waɗanda suka haɗa da ƙwararru da ke da ilimi kan batutuwan da zai iya fuskanta a gwamnatinsa shi dai shugaba donald trump bai amince ya sha kayi a zaben da aka yi a makon da ya gabata ba ya kuma shigar da ƙararraki da dama inda yake kalubalantar sakamakon zaben jihohin da aka kusa yin kankankan. kan yau masu sauraro da haka muka kawo muku karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger kamar da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu ka a madadin shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai kuma Dan Brown da ya haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya. sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.